bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka muna nan cikin wannan littafi na tahzib madariki salikin mun to tiriyan tiriyan muna magana akan abin da fatiha ta kunsa mun tsaya inda malam yake cewa lanan fi ma'anil asma' ba za mu kore ma'anonin sunayen Allah ba wana mu tabbatar masa da wannan sunaye da abin da suka kunsa kada mu kore masa su yace fa hadhihi dilalatun ala tauhidin asma'i was sifat wannan matashiya da aka yi magana shiryawa ne a bisa tauhidin sunaye da kuma sifofi cewa Allah yana da sunaye wanda ya ambaci kansa da su manzansu ko manzansa ya ambace shi da su ko Allah ya ambace su a ƙur'ani ko manzansa ya ambace su a wasu daga cikin hadisansa to mu tabbatar masa da waɗannan sunayen kada mu musu tawili ko mu kore su ko kuma mu canja ma'anarsu wa amma dilalatul asma'il khamsa amma dalilan sunaye guda biyar وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها أما وتشري والسنة يقدابير أكنتا وهي الله شيني لفظ الله والرب ده رب والرحمن ده رحمن والرحيم ده رحيم والملك ده ملك ده سكزو أتكون وأن سورة فاتحة فمبني على أصلين waɗannan an gina su akan asalai ne guda biyu ma na ɗayansu anna asma'ar rabbi tabaraka wa ta'ala cewa sunayen ubangiji tabaraka wa ta'ala dalatun ala sifati kamalihi tana shirarwa ne a bisa cikar wato a bisa sifofinsa wanda suke na cika fahiyya mushtaqatun min sifat an tsago ta ne daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala fahiyya asma'un wa hiya awsafun na haka ita sunaye ce kuma sufofi ne sunaye ne da Allah ya ambaci kansa da su sufofi ne mun kuma da yawaye waje ba mu tabbatar masa da su wa bi zalika kanat husna saboda haka suka zama kyawawa ne tunda sifofi ne da Allah ya sifaitu da su da kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai sifaitu da abin da yake na tawaya ba ba zai sifaitu da abin da yake na ci baya ba إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنا domin idan ta zama lafazai ce ba ta da ma'ana ba su mana ma'anoni da suka kunsu a cikinsu to lamtakun husna ba za ta zama kyawa ba kidan ashe saboda ma'anoninta ne da irin sufofin da ta sufaitu da su shine ta zama kyawa wala kanat dalatan ala madhin wala kamal kuma waɗannan da sunaye da sifofi da ba su shirya a bisa yabo da kuma cika ba sai zama suka ne da kuma tawaya a cikinsu ولا ساغ وسوق fi الانتقام rahmati في مقام الرحمة bil وبالعكس da a ce ba su zama cikakku ba ba su zama kyawawa ba to da shi da zai yi mu tsago afkuwar sunayen intiqam wato ainihin wato wato ɗaukan fansa walgadab da fushi fi maƙamin rahma a matsayin rahma wal ihsan da kyautayi wa bil kuma da aka san haka da a ce ba cikakku ba ne da a ce ba kyawawa ba ne da a ce ba sa shiryawa a bisa yabo da cikawa to maimakon wato rahama sai mu ce intiqam maimakon ihsan sai mu ce gadab idan da ba su zama sun kunshi wata ma'ana gashi tunda suna da ma'ana ba zai yi mu canja wannan ma'anar tasu zuwa wani abu daban ba dole mu bar sa inda suke Allah ya sifaitu da sifata rahama to shi rahim ne ba za mu ce kuma a wannan gurin za mu ce a shi mun taƙi mu bai haka na ya sifaitu da sifa ta kyautayi ba za mu ce shi a ainihin wato mu sufaita shi da aka wannan wannan sifa ɗin dole mu bar shi a inda yake naka kina ashe sufofi ne da suna da ma'ana tunda suna da ma'ana to kuma ma'anarsu mai shirewa ce a bisa yabo ga Allah da kuma cikar ainihin mulkinsa bai kwalo Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal muntaqim da zai yi kenan mu ce Allah na zalunci kaina kai kai mun gafara domin kai mun taƙi mu ne to kaga ba za mu suka shi da almuntakin domin ba guri ne da ya dace da mu suka tashi da lafazin almuntakin wallahu ma'adini fa innaka anta darul mani da sai mu ce Allah ba mu Allah ba ne kai mai cutarwa ne kuma mai hanawa ne ashe kaga suna da ma'ana haka ba za mu canja wannan ma'anar tasu zuwa wani abu daban ba ba an sa su lafazai ne da ba su kunshi wata ma'ana ba a sun lafazai ne da suna da ma'ana ta yabo da cika ga Allah ta wara ta'ala wa nafi ma'ani asma'il husna min a'zamil ilhadi fiha kore ma'anonin sunayen Allah kyawawa yana daga mafi girman shishigi a cikin ainihin sunayen Allah mu ce ba shi da wannan sifofin ko ba shi da wannan sunayen to wannan shishigi ne a cikin a ainihin sifofin Allah da sunayen sunayensa domin ya sifaita kansa da su ko manzansa ya sifaita shi da su to mu kuma mu zo mu kore masa to wannan mun yi shishigi a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala gashi kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu kamar waɗanda suke shishigi a cikin sunayen Allah suke tsallake iyaka za a saka musu da abin da suka zama suna yi wannan shishigin da suke yi to za su zo su tarar da shi kuma ya musu sakamako a ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها hakanan da a ce bata ta shirya bisa wasu ma'anoni ba wa ausafin da wasu kofi to lam yajiz a shida bai halarta an yi kubara ana a ba da labari game da ita ba bi masadiriha da asalanta wa yusufu bi hada bi kuma halatta a sufaita ta a sufaita Allah da ita ba lakin Allah akhbar an nafsi lakin Allah akhbara an nafsihi bi masadiriha wa athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari game da kansa bi masadiriha da tushen waɗannan sunaye wa akbata hal nafsi kuma ya tabbatar wa kansa da waɗannan sunaye da sifofi wa akbata halahu rasuluhu manzansa kuma sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita wa qawlihi ta'ala kuma faɗin Allah madaukaki da yace inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai yawan azurtawa ma'abucin ƙarfi to kaga anan ya tabbatar wa kansa da wannan sifata ar-razzaq ga kuma sifa ta kowa da ya tabbatarwa da kansa fa'ulima annal ƙawai min asma'i su haka sai aka sani cewa ashe sifar ƙawai yana daga sunayen Allah wa ma'anahul mawsufu bil quwwa ma'anarsa wanda aka sifaita shi da ƙarfi wa zalika qawlu haka nan faɗin sai ce falillahi la'izzatu jami'a buwaya ta tabbata ga Allah baki daya kenan ashe fal azizu mallafa al izza lafazin aziz ma'anarsa wanda yake da izza da isa da buwaya sai abin da ya so shi za a yi walola su wuce kuwace wala izzati lahu lam yusamma qawiyan wala aziza ba don tabbatar sifar karfi ba ga Allah wala izza ba don tabbatar sifar izza ga Allah ba to ai da ba a kira shi da sunan alqawi da ba kira shi da suna al'aziz na haka ashe ba lafazai ne kawai aka ajiye su ba su da ma'ana ba a suna da ma'ana ta inda ma'anarsu kuma cikakkiya ce wacce take kyakkyawa kuma ba zai yi mu canja su da wani abu a nan gurbin ba an قوله فاعلموا أنما أنزل ilmin la ku sani cewa a wannan ƙur'ani an saukar da shi ne da sanin Allah ba kawai haka ya sauka ba to cewa bi la. kaga abu ne da ya wa da Allah sifar mai sifar sani na haka da wannan sai mu suka tashi mu ce shi al'alim ne mai yawan sani kaga ashe kalmar ilmu tana da ma'ana da kawai lafazi ne ko aka ga dama aka sa shi ashe da za mu iya canja ta da wani abu misali a billah mu ce aljahilu misali to kaga tunda tana da ma'anar da take shiryawa a kanta ba zai yi mu canja ta da wani abu to haka nan suka yi ta Allah da hannu suka yi ta da sufofi na zaci kamar hannu an gane ko kafa da makamantansu fushi dariya da shauransu waɗannan suna da ma'ana ba zai yi a canja su da wani abu daban ba a ɗauke su daga gurinsu mafi sahi yana so ya tabbatar mana da hujjoji akan wannan abin da ya faɗa yace wa fi sahih ya zo a cikin bukhari an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da sanadin sa ya karwa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam يخفض القسط ويرفعه يرفع يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه wannan ya zo a cikin hadisi wannan wannan hadisi To cewa hakika Allah baya bacci kuma dama ai bai dace da shi ya bacci ba ko a nan duniya wanda harkokinsa suka kai harkoki ai baccinsa kaɗan ne za a ce baya bacci za a ce baccinsa kaɗan ne shi yake ɗagawa shi yake saukewa ana ɗaukaka masa aikin dare zuwa gare shi kafin aikin wuni sannan ana ɗaukaka aikin wuni zuwa gare shi kafin na dare mala'ikunsa da suke zuwa suna bibiyar ayyukan bayi tuni sun rubuta kuma sun aika da rahoto hijabu hannu wato abin da ya tsare shi haske ne wanda ya zama ba za mu gan shi ba lauka shafau da zai yayi wannan hasken la haraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu da hasken fuskarsa ya ya tike ya kone iya duk abin da ganinsa zai kai zuwa gurin min khalqi na daga halittarsa kaga da zai yayi mana wannan hasken da ya kare kare shi to da zai zama wannan hasken fuskarsa kawai ya kone duk halitta ma baki daya to kaga anan ya tabbatar da me ya ce basaruhu ganinsa kayan ya tabbatar masa da sifar gani fa athbata al-masdar alladhi ishtaqqa minhu ismu al-basir da wannan aka tabbatar mana da tushe wanda daga shi ne aka tsago sunan Allah al-basir domin ya ce basaruhu to ashe shi basir ne mai gani ne kenan هكذا وفي سيد البخاري عن عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وديتا تبتغى الله واندا جنسا ya wadatar da duk wani sauti na duniya kowane iri ne da kowane harshe da kowane yare to jin Allah ya yalwace shi wai ya shallake shi kowane sauti ne da kowane murya Allah yana ji shi yana magana wani wato salo na magana linguistics wani irin salo ne na magana to Allah yana ji to ka anan ya tabbatar da ya daga ya nuna mana daga sam'uhu daga jinsa ne sai aka dawo tsago as mai ji ne shi haka nan wa fi sahih hadisu istikhara ya zo a cikin sahih hadisin istikhara wanda a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya koya mana a ciki yana cewa mai inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika astakhiruka bi ilmika ina neman zabanka da saninka to kaga lafazin ilmu daga nan aka tsago al-alim haka nan bi qudratika daga nan aka aka tsago al-qadir haka fa huwa qadirun bi qudratihi mai iko ne da ikonsa waƙala ta'ala li musa allah ya faɗa ga nan musa ce in tsofaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami hakika na zaɓe ka akan mutane da manzancina da kuma zancina to ya ce bi kalami da zancina na kashe shi mutakallim ne kenan mai zance ne shi subhanahu wa ta'ala wa huwa al'azim lahu al'azama shi mai girma ne naka girma ya tabbata gare shi kama fi sai kamar yadda ya zo hadisi ingantacce anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي girma mayafi wato zani ne kuma isa da ɗaukaka ta girman rida'i wanan mayafi ne waga sibar ya tabbatar da sifar al'azim daga azama hakan ya tabbatar kansa da sifar al-kabir daga kibriya haka wa huwa al-hakimu alladhi lahu al-hukm Allah shine mai hikima wanda hukunci ya tabbata gare shi saboda Allah yana cewa fal hukmu lillah al-ali al-kabir fal hukmu lillah don haka shi al-hakimu ne kenan wannan ya karanto mana tushen inda ake tsago sunayen Allah ne ta baraka wa ta'ala wanda duk sufofi ne na cika kuma kowace tana da ma'ana ba nan ba ta da ma'ana da kowace kalma ma sai mu kawo mu sa a gurin kina. wa ajma al muslimuna annahu law halafa bi hayati Allah aw sam'ahu au basarahu au quwwatahu aw izzatahu aw 'azamatahu in 'aqadat yaminuhu wa kana mukaffiratan musulmi sun haɗu da mutum zai rantse da rayuwa Allah ya ce na rantse da rayuwa Allah da shi alhayyu ne ko ya rantse na rantse da jin Allah ko ya ce na rantse da ganin Allah ko ya ce na rantse da karfin Allah ko da buwayar Allah to wannan ko da girmansa to ta aqadat yaminu wannan rantsuwa ta kullu saboda mai saboda duk waɗannan sifofin Allah ne kuma ya halatta ka rantse da sunayen Allah da sifofinsa wa kanat kuma zai zama rantsuwa ce wacce ta cancanta a mata kafara لأن sifatu kamalihi كماله التي min ha asma'u. domin waɗannan sifofi ne na cika ga Allah tabaraka wa ta'ala ba ta waya a cikinsu rayuwa haga cika ce domin mutuwa ai ta waya ce ji cika ne haga kurumta ta waya ne gani cika ne makanta ta waya ne ƙarfi cika ne ainihin rauni tawaya buwaya girma wato ainihin cika ne da shauransu duka dai duka sifofi ne na cika na zai sifatu kamani lati shtuqat a asma'uhu wanda aka kago sunayensa daga ciki waye dan har ila yau law lam takun asma'u mushtaqatan ala ma'anin wa sifatin da ba don sunayen nan nasa an tsago su ne a bisa wasu ma'anoni da sifofi ba lam yasuq an yukhba an yukhbara anhu bi af'aliha da bai inganta ba zai halatta ba a ba da labari gare shi da ayyukan wannan sifofi din abinda suka kunsa da ba zai da bai inganta ba da labari game da shi ba da waɗannan ayyuka wala yuqalu yasma'u wa yara ayyukansu kaga ayyukan yasma'u kaga ayyukan sam'u ne yara ayyukan basaru to da ba za a sufaita shi a ce yasma'u yana ji ba wa yana gani waya ya'lam ya sani waya yaqdir yana da wa yurid yana da da ce ba su da ma'ana to ba za su sufaita shi da ayyukan ba a ce yana ji yana gani yana maimakon mai ji ne mai gani ne فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها tabbatar da hukunce-hukuncen nan sifofi wannan reshe ne na tabbatar da ita mutu انتفى أصل الصفة استحال سقوط حكمها إذا أصل الصفة يكور وهكذا تبتور حكم تما يكور tunaka shi sufofin Allah suna da ma'ana wanda ma'anar kuma wanda ita ce ta sa lalle aka sifaita su da su ma'ana ce ta cika da ba don ma'ana ce ta cika ba ko kuma da ba su ma da ma'ana to da sai a iya sifaita su da kowane lafazi ma a sifaita Allah da shi sannan da ba zai yi kuma a danganta ayyukan waɗannan sifofin zuwa gare shi ba a ce yana kaza yana kaza yana kaza misali yana ji yana gani yana sani yana iko wa idan har ila yau lam takuna asma'uhum zawati ma'ani ba dan sunayensa masu ma'ana bane wa ausafin ba dan sunayensa masu wato masu sifofi ba ne lakanat jamidatan kal'alamil makhda da sai ta zama sandararriya kamar duwatsu tsantsa inda suke a tsaye cak ba sa motsawa Allah ce lam tuda li musammaha bi itibari ma'ana wanda ba a ajiye ta da abin da aka ambace ta da ita ba don izina da wata ma'ana ma'anan kama bihi wanda ya tsaya da shi wa kanat kulluha sawa sai ta zama duk ɗaya take walam yakun farqun baina madlulatiha sai zama babu bambanci tsakanin abin da take shiryawa zuwa gare shi wa haza mukabaratun sawi wanda ya faɗi wannan to ya yi ainihin girman kai da shishigi a cikin haƙƙin Allah a bayyane wa buhtun wa buhtun kuma karya ne wacce take a fili فإن من جعل معنى اسم القدير ma'ana معنى اسم al-Basir. ومعنى اسم التواب هو معنى اسم المنتجم ومعنى اسم المؤذي هو معنى اسم الماني فقد كابر العقل واللغة والفطرة وانا يسنى معنى سنن القدير يتش اي شيء يكي نفي كما السميع القدير نسيت آه، اي معنى سا السميع ميجي بين معنى سا القدير كو يتش اي آه، معنى سا البصير كو معنى التواب ميكر انتوبا سيتش اي آه، معنى سا المنتقم مي عزامه ya canja ma'anar ko kuma ma'anar al-mu'ti mai bayarwa sai ce a ma'anarsa almani ai mai hana hanawa kaga dai ya cancanta ma'anonin ko ko faƙar kabar al'aqala ya yi girman kai ga hankali domin a hankali ma ba za a yadda ba da wannan ma'ana da ya faɗa walloga ya yi girman kai ga lugar larabci domin ba ta ajiye ji a matsayin gani ba Walfitra kuma ya yi girman kai ga halitta ta ɗan adam abin da yake halitta ne ɗan adam wanda su ma ba su ajiye wannan ma'ana mai wata ma'anar daban ba ya ce fana fa ma'ani asma'ihi fa nafi ma'ani asma'ihi min a'azamil ilhadi naka a dunkule kore sunayen Allah yana daga mafi girman shishigi a cikin sunayen Allah da na naka shi mu tsaya inda ya sufaita kansa mu sufaita shi da shi ko manzansa ya sufaita shi da shi kada mu canja ma'anar wannan sifa ko suna da wani abu daban ko mu ce kuma za mu kore duk wannan baya daga cikin wato ayyukan magabata wanda aka ce mu bi su na ضرورة فهم لوازم الصفات larurar fahimtar abin da sufofin suka lazimta an ce Allah ya sukaci da kaza to mai wannan kuma yake ne eh? mun ce shi arrazzaq ne mai azurtawa to me ya lazimta wannan ya lazimta cewa in za mu nema arziki kenan mu nema a gurinsa tunda shi ne mai amma idan muka tafi gurin wani wanda shi bai sifatu da suka arrazzaq ba kaga mun yanke aiki da abin da wannan sifa ta kunsa الأصل الثاني أصل النبي أن أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى شوى سنة دق سنة الله تبارك وتعالى كمال كما يدل على الذات والصفة كما يندك شروع بسا ذات الصفة التي تشتق منها بالمطابقة وأنك أصابت دقريش بسا داتشوى فإنه يدل عليه دلالتين أخرين بالتضمن واللزوم ويا شرير da shiryawa guda biyu daban na ƙunsa da kuma lazimtawa fa yadullu ala sifati bi mufradiha bi tadammuni yana shirwa bisa wannan sifa ita kadai bi tadammuni da kunsuwa wa kadhalika ala zati mujarradati hakanan a bisa zati wacce ta tsaraitu ani sifati gabarin sifa ɗin, yana nuna mana kuma akwai Allah din yana na, domin idan ba shi ta yaya za a sifata shi da wani abu wa yadullu ala sifati al-ukhra bil luzum yana sifa yana cirewa a bisa wata sifa daban ta lazimtawa kenan misali fa inna sami sunan asami ya dulla ala zatin rabbi na farko tana shirwa bisa zatin Allah cewa lallai akwai Allah kenan domin in ba shi ta za a sifanta shi da sifanci sannan wa sam'ihi bil mutabaqa sannan kuma tana shirwa a bisa jin Allah bil mutabaqa da dacewa tunda har an sifanta shi da sifar ji to ashe shi mai ji ne kenan kuma yana nuna ashe akwai shi maki da ba shi ta za a sufaita shi wa'alar zati wada yana shirwa bisa zatin ita kaɗai cewa akwai zatin ko da ma ba wata sifa wa'alar sam'i wada hu bi kuma yana shirwa bisa ji shi kadai bi tazammun da kunsa wa yadullu ala ismil hayy sannan yana shirwa a bisa sunan alhayyu mai rai idan da ba shi da rai ta za a ce yana ji wasifatul hayati bil iltizam wannan sifar rayuwa ita kuma bil iltizami da lazimtuwa. kenan tunda ashe yana ji to ashe ya lazima ya zama yana da rai kenan da ba shi da rai ta yaya zai ji to shine iltizam din da yake magana naka sifa daya za ta kunshi waɗannan abubuwa ita akan kanta eh, tana shirwa a bisa zatin Allah na biyu tana shirwa a bisa mai jin Allah ta kunshi wannan sai anan bisa lazimtuwa tana nuna shi mai rai ne inda ba rai ya za a sifata shi da rayuwa da da ji to yake wa kazalika sa'iru asma'i wa sifati haka nan shauran sunayen Allah da sufofinsa lakin ya tafawata nasu fi ma'rifatil luzumi wa adami sai dai wannan fahimta irin wannan ta bambanta ta mutane ta bambanta daga sanin lazima da rashinsa min hauna ya kawo ikhtilafu daga ne sabanin kuwa mutane yake tasowa yi kathir min asma da mafi yawa daga sunaye wasu fati da sufofi wal hakami da hukunce hukunce wai idan fahimtar me sunan yake lazimtawa shi ya jawo ake samun bambancin fahimta a tsakanin mutane فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة wanda ya san cewa aiki na zaɓi ya lazimta rayuwa wanda anna sam'a wal basara lazim lil hayatil kamila ji da gani ya lazumta rayuwa cikakkiya inda ba rayuwa ya za a samu ji a samu gani wanda anna sa'iral kamali min hayatil kamila shauran sumofi na cika su ma suna daga lazimtar rayuwa wacce take cikakkiya to asbata da wannan sai tabbata tabbata asbata min asma'in rabbi wa sifati wa sai tabbatar da sunayen ubangiji da sifofinsa da ayyukansa ma yunkiruhu man lam ya'rif luzuma zalika abinda wanda bai san wannan ba zai yi musun sa wanda bai gane wannan batun luzum din ba to sai yi musun waɗannan abu amma wanda ya gane kuma shi kuma sai ya tabbata don haka nan sai a samu sabani wala arafa haqiqatal hayati wala wazima haka nan wanda bai san haƙiƙanin rayuwa da abin da rayuwa take lazimtawa sai ya musun wannan wa kazalika kasairu sifati hakan sauran sifofin Allah tabaraka wa ta'ala haka kenan sifa guda ɗaya sai ta kunshi ma'anoni wajen guda uku akwai sifa ta tazammun na farko cirewa a bisa zatin Allah na biyu a bisa tazammun cewa yi miji na biyu kuma ilzum cewa tunda yana da kaza da kaza to shi ya lazima ya zama saman mini kuma rayayye ne shi hakanan fa inna ismal azim lahu lawazimin yunkiruha man lam ya'rif azmat Allah wa lawazima hakanan sunan al'azim lahu lawazim yana da wasu abubuwa da suke lazimtawa yunkiru yunkiruha man lam ya'rif azmat Allah wanda bai san girman Allah ba wa lawazima da abinda girman Allah yake lazimtawa sai musu wannan abubuwan wa kazalika ismal ali wa ismul hakim wa sayru asma'i da shauran sunayen Allah tunda ya zama shi al'azim ko mafi girma da komai ashe ya lazima ya zama shi ya fi cancanta duk a girmama tunda shi ne al'azim to yana daga lazimta sunan ya zama mai shi ne abin girmamawa in ya zama shi ne abin girmamawa ashe shi ya lazimta mai a bautawa subhanahu wa ta'ala ce fa'in na min lawazin ismail ali al'ulu al-mutlaq bi kulli itibar yana daga lazimin sunayen al'ali ɗaukaka mutlaq ta kowace hanya falahul uluwul mutlaq min jami'il wujuh yana da uluwul mutlaq ta kowace fuska uluwul qadar ɗaukakan alƙadarinsa tunda an ce shi ali ne to a shi alƙadarinsa ma maɗaukaki ne wa uluwul qahar da ɗaukakar rinjaye a shi rinjayensa ma maɗaukaki ne wa uluwul zat a shi zatinsa ma maɗaukaki ne kaga lazimar kenan haka in ka sifaita shi da kaza to wannan sifaitawa za ta lazimta ka ce shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne ومن zati علو qad jahada lawazim ismihi al-ali wanda ya musun ɗaukakar zatin Allah to ashe ya yi musu lazimta sunan Allah al'ali don haka shi maɗaukaki ne akan inda ya ce alal arsh ko istawa ya dauka kakan, ya daidaita akan arsh irin daidaitin da ya dace da shi to wannan ashe ya nuna mana shi mai girma ne akan komai komai shi maɗaukaki ne a kansa wa kazalika ismuhu zahir haka nan kaɗo sunan Allah a zahir min lawazimi yana daga abin da yake lazimtawa Allah ya kona fawqahu shay ya zama babu wani ba a samansa kama fi sahih nabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda ya zo a cikin sahih daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa anta zahir falaysa fawqaka shay' bal huwa subhanahu fawqa kulli shay shi subhanahu yana saman komai wa man jahada fawqiyatahu subhanahu faqad jahada lawazim ismihi zahir wanda ya lazumci me ma'anar zahir marin jayi wanda irin jayi ya hawa sama yake ko tashe shine sama da komai kin shine az-zahiru to haka wanda ya wanda mun yarda cewa shi azahir ne ma'ana yana saman komai to wannan wanda ya musunta faƙar jihada lawazim ismihi zahir to zai ya lazima kuma ya musun cewa shi Allah ya sifatu da sifar az-zahir wala ya an yakuna kuna zahir huwa mallahu lahu fawqiyatul qadari faqat wato bai inganta ba ya zama az-zahir wanda yana da ainihin ɗaukaka ta ƙaddara kaɗai kama yi ƙalu az-zahabu fawqa fidda kamar yadda ake cewa dinari yana sama da azurfa wal jawharu fawqa jauhari yana saman tangaran la'anna hadhihi al-fawqiyya tata'allaqu biz-zuhur wannan bayyana ce kawai bar qad yakunu al-mufawwaq azharu min al-fa'iq fiha tayi wanda aka fi ma shine mafi bayyana da wanda ya faɗin to ba irin wannan fin ake ne a rinjayen Allah haka wala yasiu an zuhur zuhurul qahri wal ghalabati faqat ba ana nufin wato bayyana na rinjaye da da ɗaukaka kawai ba وإن كان سبحانه وتعالى ظاهرا بالقهر يا بينا درنجاي سوى القلبة درنجاي لمقابلة الاسم الباطن saboda وانا شيني كي wato tunkarar sunansa albaɗin wallazi laisa dunahu shay wanda ma'anar baɗin kuma wanda babu wani abu kuma bayansa kama qabala al-awwal allazi laysa qablahu shay kaman bil akhir kaman yadda aka tunkari lafazin al ma'anar wanda yake ma'anar babu wani abu kafin Allah bil akhir da wanda yake da kishiyarsa shine al akhir allazi laysa ba'dahu shay wanda ma'anarsa babu me babu babu wani abu ainihin bayansa duk wannan ana sai tabbatar mana da cewa kowace sifa daga cikin sifofin nan suna da me suna da lawazim su وكذلك اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله هكذا سنة الحكيم ينا daga lazimtarsa tabbatar da alghayatul mahmuda manufofi wanda suke ababen yabo almaqsudatu lahu wacce take abin nufi gare shi bi af'alihi da ayyukansa wa wada'i ila ashiya da ajiyewarsa abubuwa fi mawadi'iha a guraranta wa iqa'iha da yin abubuwa ala ahsani wujuh bi sami fuska haka ko da kanka in ka ga wani abu wanda bai dace ba to za ka ce a wannan ai ba hikima a ciki to haka Allah ya siface da sunan alhakim to ashe ga da ayyukansa za su zama abin yabo ta yi a zahiri ka ce kai ai bai kamar bai kamata ba amma idan da Allah zai tsinka da kai me yasa yayi sai ka gane akwai hikima a cikin abin da ya yi ɗin nan haka fa inkaru zalika karu la hada ism musun wannan to musu ne ga wannan suna wala wazimi da abubuwan da sunan ya lazimta wa kazalika sa'iru asma'il husna haka ne shawarar sunan Allah waɗanda suke kyawa na gaba yace dilalatu bismillahi ala jami'il asma'il husna wa sunan Allah wannan lafazin na Allah to shi kadai dinnan ya kunshi baki ɗayan sunayen Allah kyawawa domin da ba dan ya cinci shi abin bauta ba ne to da duk wa'incan sunayen kuma zai zama ma masu dace da shi shi sa ce sunan Allah to ya shirya akan baki ɗin sunan Allah sunayen Allah waɗanda suke kyawa ya ce za ta ƙarara hazanin aslani idan waɗancan asalai guda biyu da muka faɗa suka tabbata fasmullah sunan Allah dalun ala jami'il ashiya'il husna yana shirya bisa baki ɗayan sunayen Allah kyawa. wasu fatul ula da wanda uliya wanda suke maɗaukaka biddilalati thalat da shiryawa guda uku fa innahu dalun ala ilahiyatihi na farko ya shirya bisa ilahiyati cewa shine abin bautawa المتضمن لثبوت الإلهية lahu, wanda ta tabbatar da sifar bauta gare shi ma'a nafi al-dariya tare da kore duk wata sifa wacce take kishiyar bauta yace wa sifatul ilahiyya sifa kuma ta bauta hiya sifatul kamal ita ce sifa ta cika al-munazzahatu an tashbihi, wacce aka tsarkake ta gabarin kamantawa wal misali da kwatantawa wa an al-uyubi da ayyuka aibuka wanda ƙa'is da tawai ولهذا سولون يضيف الله ta'ala يضيف الله asma'il husna ila hada al-ism al azim saboda haka ne Allah yake ra wa duk sunaye kyawawa zuwa wannan suna mai girma in ya faɗe shi to kuma sai jero shauran sunayen su zama mai sifa ne na wannan Allah haka a shi kaga ya kunshe su kenan misali walillahi al-asma'u ka qawlihi ta'ala walillahi asmaul husna haka sai ce lillahi sai ce al-asma'ul husna duk sunaye kyawa sun tabbata lillahi kina ashe wa'intan sunayen sufaita al sufaita Allah suke haka sai a ce ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-aziz al-hakim duk waɗannan yana asma'illah suna daga sunayen Allah ko amma ba za a ce Allahu min asma'ir rahman ba ba za a ce ai Allahu yana daga sunayen ar-rahman ba wala ko a ce Allahu min asma'il aziz a sai dai a ce al-aziz min asma'illah ar-rahman min asma'illah al-hakim min asma'illah as-salam min asma'illah ashe kaga lafazin Allah ya kunshi duk sauran sunayen Allah waɗanda suke maɗaukaka kuma kyawa fa'ulima da wannan sai aka sani an nasmahullah cewa sunan Allah Allah mulstazimun li jami'i ma'anil asma'il husna ya lazamci baki ɗaya ma'anonin sunan Allah wanda suke kyawa in ka ce Allah kenan ya ƙunshi mai ji ne mai gani ne mai bayarwa ne mai azurtawa ne mai hana mai kaza mai kaza mai kaza kai dalun alaiha bil ijmal wai wasu a kan sunan Allah a dunkule wal asma'ul husna tafsilun bisa kuma shauran sunayen Allah kyawawa rarrabewa ne wa tabyinun da bayyanawa li sifatil ilahiyya ga sifa ta ubangiji Allah tishtaqqa minha ismullah Allah tishtaqqa minha ismullah wanda daga gare ta aka tsago sunan Allah wasmullah sunan Allah dalun ala kaunihi ma'aluhan yana shirwa a bisa kasancewarsa shi abun bauta ne ai ma'abudan abin bauta allihu hul khala'iq halitta su ne masa bauta shine allihu ai ta'budu mahabbatan dan sansa wa ta'ziman dan girmama shi wa khudu'an dan kankan da kai wa faza'an dan ilaihi dan fakewa zuwa gare shi fil hawaiji a lokacin bukatu wanda wa da musibu idan sun taso musu ba wanda za su fake zuwa gare shi sai zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala sai ci tuwa zalika rububi li kamali rububiyyatihi wa rahamati. to kasancewa duk waɗannan sifofi suna bayyana sunan Allah ne to wannan ya lazanci cikar rububiyya Allah cewa shine mai rububiyya Allah cewa shine wanda ya halitta kuma rahmatihi ya lazumci rahamas almutalamminataini likamali mulki walhamdi wanda suka kunshi cikar mulki da godiya wa ilahiyatihi da motar ubangiji wa rububiyati da halittarsa wa rahmaniyati da rahamarsa wa mulki da mulkinsa su kuma waɗannan mustalzimin li jami'i sifati kamali duk sun lazimta me sun lazimta baki ɗayan sifofin cika ga Allah domin wanda yake da waɗannan sifofi to lallai ashe cikakke ne da kuma bawan Allah subhanahu wata'ala ya zama ya cikakke da su idan yastahilu subutu zalika liman laisa lahu Laisa bi hayy domin waɗannan abubuwa a ce abun bauta shi shine mai halitta shine mai rahama shine mai mulki ai ya koro a tabbatar da su ga wanda ba rayayye ba wala sami ya koro a tabbatar da su ga wanda baya ji sai dai a yi da gangan kamar yadda masu bauta gumaka suke wala basirin wato bai cancanta a tabbatar da su ga wanda baya gani ba wala qadirin ko wanda ba shi da iko wala mutakallimin ko wanda baya zance wala fa'alun lima yuri ko wanda baya aikata abin da ya so wala hakimin fi af'ali ko wanda ba shi da hikima a cikin aikinsu duk bai cancanta a su fita su da su yace wasfatul jalali wal jamali akhassu bismillah sifar jalal wato ainihin wato buwaya da kyau eh, aljalal girma girman da ya buwaya wanda ya ba wanda yake da ya cancanta ya sifanci da wannan girman hakanan jamal da abin da yake mai kyau wanda Allah ya cancanta ya asifaita shi da shi to a khas bismillah shine mafi kibanta da sunan Allah وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع صفة فعل عيك والقدرة لأيك والتفرد بالضر لكأيت بالضر لتشوتوى والنفع لأنفانوى والعطاء لبايا والمنع لحني ونفوذ المشيعة نزرت ور مشيعة وكمال القوة لشكر قرفي وتدبير أمر الخليقة لكم تفيد الأمر على التهر أخص باسم الرب أنا شين ما أنت كيبانتا سنة الرب تبارك وتعالى وصفات الإحسان صفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرعفة واللطف أخص باسم الرحمن كيو تي دا بيوة دا على خيري دا جن دا توسيا da دا دا دا da دا da tausayawa دا tafsasawa wannan su ne mafi kemanta da sunan ar-rahman ko kaga ashe anan yana so nuna mana wannan wannan alhamdulillahi rabbi dinnan kaga Allah ya kunshi duk sunayen Allah rabbi kuma ya kunshi waɗancan sufofi da aka faɗa qudrata التفرد بالضر والنفي والعطاء wal تسانا سيتي ربي to rabbi kuma na'am shi kuma yisu ga abubuwan da zama ya kunsu sun kunsu a cikinsu sannan ya ce ar-rahman to wannan sifofin kyautayi da baiwa da alkhairi da tausasawa da jin kai da wane ne su kuma sun fi cancanta me suke banta da sunan ar-rahman sannan ya ce far rahman allazi ar-rahmatu wasfuhu ar-rahman wanda rahma sifarsa ce war-rahim ar li ibadihi mai jin kai ga bayansa ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما سوداك الله كتاب ميتم ميجن كيني المؤمنين إنه بهم رؤوف رحيم شيم يتمس صواني ميجن كي قريس ولم يجي رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به ولم يجي رحمن بعباده lafazin rahman bai zo ba bi ibadihi ga bayansu bai ce ar-rahman bi ibadihi ba wala rahman bil mu'minina sai ce bil mu'minina innahu bihim ra'ufun rahim Wala rahman ولا رحمن بالمؤمن مع ما في اسم الرحمن الذي ala على وزن min من سعة هذا tare da cewa lafazin الرحمن wanda yana aunar karma fa'alan yana nuna yalwar wannan sifa din cewa mai yawan rahama ne wasu wuce da mai ma'ana wal mazu kuma ta tabbatar da duk ma'anonin rahama wanda aka ta Allah da shi a cikin wato wannan a cikin sunayen wanda suke kyawa to amma duk da haka ne cikin lafazin al rahman ya kunshi waɗancan abubuwa da muka faɗa kyauta baiwa tafsasawa da shauransu ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا وإذا الناس تي غضبان وندي ويتشكا دكوش دفشي تي غضبان وهكذا الرحمن معناه وندي يتشكا درحمة هكذا الندمان وحيران وسكران ولهفان liman mala'a bi zalika wanda ya cika da nadama sai a ce nadman wanda ya cika da dimo a ce hairan wanda ya cika da maye a ce sakran wallahi wanda ya cika da ainihin wato abin tausayi sai a ce lahafan wanda cikin damuwa ce lahafan to haka nan sai aka ta Allah da sunan ar-rahman don ya nuna mai cewa Allah subhanahu ta'ala ya yalwatu ya cika makil da rahama subhanahu ta'ala kamar yadda cewa rahmati wasi'at kullash fa bina'u fa'alan lis-sa'ati wash don haka gina rahman da aka yi yana nuna yalwatawa da gamewa wale haza yi ƙwararun istiwa'u ala al'arshi bi hada ismi kathira na ya ƙarinu istiwa'u ala al'arshi bi hada ismi kathira saboda haka ne da yawa Allah yake haɗa wato daidaidancin a kan al'arshi da wannan suna a ƙauli kamar da ce ar-rahman ala al'arshi stawa sannan sun mastawa ala al'arshi ar-rahman fas'al bihi khabira yace fastawa ala arshihi bismir rahman ya daidaita kan al'arshi da sunan ar-rahman li'anna al'arsha muhitun bil makhluqat saboda al'arshin Allah ya kewaye da halittun Allah baki daya bal ya ninka su ninkin ba ninkin qad wasi'aha ya ninka ta war rahmatu muhitatun bil khalq rahma kuma ta kewaye da halitta Allah wasi'atan lahum wanda ta yalwace su كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ناكا فاستوى على سيدنا تعالى أو سيد المخلوقات أم سامي في الورح لتوشين على العرش كما يلو يزون أكام يا يزمين أكام أنا على العرش من نشين ما في يلورد حالة تعالى نعم بأوسع الصفات دم في الوصف وفي شين من الرحمن bali zalika wasu a rahmatuhu kulla shi na ka sai rahamarsa ta zama ta yalwaci komai mazaunin wato al'arshinsa shine mafi girman duk halitta baki ɗaya to sai isbati kuma da me da gamammiyar rahama wacce ta game komai da kowa وفي صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أتكلم بخاري لقاريس أبو هريرة nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lamma qada Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya hukunta ya hukunta halin ya gama halitta kataba fi kitabihi sai rubuta a cikin littafin sa huwa indahu mawdu'un ala al-arsh yana nan ajiya a wurin sa kan al-arsh yace inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata ta yalwace fushina na fi lafzin fa huwa indahu ala al-arsh yana nan a wurin sa kan al-arsh duk wannan ya nuna wani yalwar rahama Allah tabaraka wa ta'ala yace fa ta'amal ikhtisas hadha alkitab bi dhikr rahma ka lura da ke banta wannan littafi naka ce fa huwa indahu ala al'arsh ko bi dhikri ar-rahma da ambata rahma wada'i indahu arsh da kuma ajiye shi akan arshi da aka ce huwa mawdu'un ala al'arsh kataba fi kitab ya rubuta a cikin littafi na fa huwa indahu mawdu'un 'ala al-arsh yana ajiye a wurin sa akan al-arsh to kaga an keɓance littafi da me da wannan sai ce inna rahmati taghlibu ghadabi abin da yake cikin rahmata tarin da yake shi to zuci dukkan lura da wannan wa tabiqun baina zalika baina zalika wa baina qawli wa tabiq baina zalika wa baina qawli ta'ala kuma ka hada tsakanin wannan abin da aka faɗa cewa ga shi Allah ya rubuta littafi ya hukunta littafi yana a a wurin sakan al'arshi kuma ya ce rahamarsa tarin ja ya fushinsa to ka auna shi kuma da faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce ar-rahman al'arshi shi ar-rahman mai yau rahama kuma ya daidaita kan al'arshinsa sannan da faɗinsa Allah da ya ce wasu mastawa al'arshi arshi ar-rahman ya daidaita kan al'arshi ar-rahman shi mai yawan rahman fas'al bihi khabir sai ce in ka wannan yanfatu laka babun azimun kofa mai girma za ta buɗu gare ka min ma'rifatar rabbi tabaraka wa ta'ala ta sanin Allah tabaraka wa ta'ala ga girman al'arshi ga girman rahama eh? wannan ya nuna ma zai da nuna ma girman Allah subhanahu wa ta'ala ce wasu fatul adli والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والعزاز والإذلال والقهر والحكم وناويها أخص باسم الملك إن كان أشهر سفوكم الله نع العدل من عدلتي القبض من كرباء البسط من شنفداوة الخفض من السم من كسق انتوى الرفع من دوكك وعلى عطاء من وعلى المنع من وعلى عزاز من برنك سوا al'izlali mai kaskantarwa alƙahari mai rinjayewa alhakam mai hukunci wanawi ha da makamantansa to sai ga shi kuma nan me ya keɓantu da bismi almalik eh? alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم يا من مغنى الرحمن يا من مغنى الرحيم sai ce maliki yawmin din to kaga wannan sofin da aka faɗa a Fatiha ashe duk sun kunshi ma'anonin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da sunayensa wa khassahu bi yawmiddin ya zama ya keɓanci wato wannan rana da sunan yawmiddin ranar sakamako huwa al-jaza'u bil adl shine sakamako da adalci li tafarrudihi bil hukmi fihi wahdahu saboda ya kadaita da hukunci a wannan ranar shi kadai wala annahu al-yawmul haqq saboda rana ce ta gaskiya wa ma qablahu ka sa'a abin da ya cewa nan kamar sa'a ne wala annahu lugaya gaya saboda wannan rana ita ce ƙurya wa ayyamu duniya marahil ilaiha ranakun duniya duk da muka tafi muka tafi har zuwa kabari har duk wannan kuma zango ne na izuwa ƙurewa gurin da za a ƙure shi da ranar lahira wannan na nuna mana shi waɗannan sufofi da Allah ya bada cikin suratul fatiha sun kunshi ragowar duk sunayen Allah tabaraka wa ta'ala الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ها؟ lahfan shine wanda yake cikin halin damuwa a lahfi ala fotit talaki lahafa in ji wani mai waka alahafi ala fotit talaki lahafa wai damuwa ta a bisa tserewar abinda a bisa riskar abin da ya riga ya tsere lahafan damuwa shine lahafan kuma ibn qayyim yana da littafi igathatul lahafan ceton wanda yake cikin halin damuwa wai wanda ya karanta littafin yana halin damuwa da izinin Allah zai fita daga damuwarsa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين